Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niya dukansa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Juma'a 17 ga watan Maris shekara ta 2017. Sahabo Imam Ali ne tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin kawo muku wannan shiri ga kanun labarai. A ƙasa da kwanaki 100 na gwamnatin Donald Trump sai karo take da cikas ɗaya bayan ɗaya. Kakakin fadar White House ya ba tabbacin ɗaukar ƙara na hana aiki da umarnin da shugaba Donald Trump ya bayar. mutane 42 suka mutu sakamakon harin da aka kai wa 'yan tawaye a wani masallaci da ke arewacin siriya to allah kyauta akwai 'yan ta'adda na boko haram waɗanda suke a ƙauyen tambashe suka sami sojojinmu su ce su sun tuba saboda ba don komai ba kakakin rundunar mayakan ƙasa na najeriya janar sani usman kuka sheka za ku ji dalili da ya sa suka miƙa wuya pdp ta kai karar wani sanatan ta da ya canza sheka zuwa jam'iyya mai mulki za ku je abin da take so kotu ta yi mata a jamhuriyar nijar kuma gwamnati ta buƙaci majalisa ta kwabewa wasu rigar kariya za ku ji dalili jin lina na tafi da shirin lafiya uwar jiki yanzu sai a fara da jin labaran duniya tukuna Asare assalamu alaikum sautari kwanaki ɗari na farko na shugaban amurka a zangon mulkinsa na farko manufofinsa na zama karɓaɓɓu ga 'yan majalisar dokokin ƙasa wanda kusan dukkan abin da ya nema suke zamewa doka musamman ma a ce jam'iyyar shugaban ƙasa ita ce ke da rinjaya a majalisar kamar yadda ake da shi a halin yanzu sai dai a wannan karin labarin ya sha bamban da lokutan baya domin yanzu ana cikin watanni biyu na farko da kaddamar da gwamnatin donald trump amma rikicin safiya daban na rana daban kama daga manufofin gwamnati na kiwon lafiya zuwa na shige da fice ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da gwamnatin ta trump ta ƙudiri aniyar cimmawa a tashin farko ya yi karo da cikas a majalisar dama kotu wannan ya yi karo da ikirarin da shugaba trump ke ɗin ke yawan nanatawa cewa ya samu gagarumin nasara a cikin watanni biyun farko fiye da duk wani shugaba a tarihin amurka wannan lamari ba yan batu ba ne domin ko kowa ya san trump na fuskantar matsaloli in ji larry sabato wani mai fashin baki a harkokin demokuraɗiyya na jami'ar virginia ya ce shugaban yana jin jiki ga dukkan manufofin da ya kaddamar na baya bayan nan ko shi ne wanda ya faru a ranar laraban ta gabata wanda wani alkali babban kotun kasa ya takawa umarnin shugaban kasa birki wanda shugaba donald trump ya bayar game da bakin haure musamman na hana wasu 'yan kasashe shida shigowa amurka a hana wannan umarnin fara aiki ne ku sa ɗaya rak kafin ya fara aiki kakakin fadar white house sean spicer ya tabbatar da cewa gwamnatin donald trump za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wasu alkalai biyu suka yanke game da hana fara aiki da umarnin da shugaban ya bayar na hana wasu 'yan ƙasashe shida waɗanda galibin al'ummar su musulmi ne shigowa amurka a taron manema labarai da aka saba yi kowace rana a fadar ta white house Sabasa ya bayyana wannan dakatar wanda alkalai suka yi a matsayin batun kawai. Kana ya bayyana aniyar ta White House na ɗaukaka ƙara. Shugaba Trump dai ya lashe takobin zuwa kotun koli akan wannan batu idan har bukatar haka ta taso. wannan umarnin dai ya kamata ya fara aiki ne a cikin tsakiyar daren alhamis wayewar garin yau juma'a amma maimakon hakan sai wasu kotuna biyu a nan amurka suka ba da umarnin ɗage fara aikin wannan umarnin wadda shine zagaye na biyu da shugaban ya ba da umarnin wane ne zai shigo amurka wane ne ba zai shigo ba alkali derek watson na hawaii ya kafa hujja da kalaman donald trump shi da wani na hannun damasa a lokacin yakin neman zaɓe da ma bayan zaɓe a matsayin abin da ya dogara da shi na taka wannan umarnin birki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mutane 42 ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni sakamakon harin da aka kai wa 'yan tawaye a wani masallacin da 'yan tawayen ke rike da shi a arewacin syria kamar yadda kungiyar nan da ake kira turanci syrian observatory for human rights ke cewa masu aikin bada agajin gaggawa da masu kare farar hula duka dauke da da ke kasar ta siriya suka ce tuni aka isa wannan wuri domin taimakawa waɗanda wannan lamari ya rutsa da su jiya alhamis a jina wanda ke yankin gunduma aleppo masu banda wannan agajin farko da suka isa wannan wuri sun ce akalla mutane ashirin suka mutu nan take kungiyar mai herkwata a london ta ce masallacin da wannan lamari ya faru yana cike ne da masu ibada wanda galibi suna sallar isha'i ne kungiyar ta ce sama da mutane 100 ne suka samu rauni yayin da wasu da dama suna cikin kurakuzan ginin masallacin da aka kai wa harin sai dai kungiyar ta ce har yanzu ta kasa tantance wani jirgin ne ya kai wannan harin a lokutan baya dai sojojin siriya da na rasha su ne suke kai hari da jirgin sama a idlib da kuma gunduma aleppo a cikin shekaru shidda da aka kwashe ana wannan yakin basasa sai dai kuma ko baya ga jiragen siriya da na rasha akwai tawagar sojojin sama amurka da ke aiki a wannan wuri wannan harin ya zo ne kwana ɗaya bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai a fadar gwamnatin kasar na damascus wanda ya dalilin mutuwar mutane 30. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana zangonsa na biyu da aran gadi da yake yi a kasashen asiya inda yau juma'a ya sauka a koriya ta kudu a sa'ilin wannan ziyarar da ya tillerson zai gana da manyan jami'an koriya ta kudu da kuma wato wurin da ya raba koriyoyin guda biyu a zagayen rangadin nasa na farko tilasin ya faɗa jiya alhamis ta koyo cewa akwai buƙatar buɗe wani sabon babi na hana koriya ta arewa samar da makaman nukiliya wadda aka gaza yi cikin shekaru ashirin da suka wuce tilasin ya ce ɗaya daga cikin manya-manyan dalilansa na wannan rangadin shine musayar ra'ayi tsakaninsa da japan koriya ta kudu da kuma china akan hanyar da za a samu ci gaba kan wannan rikici a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen amurka ya da takwaransa na ƙasar japan fumio kishida ya ce kar wani abu ya ba koriya ta arewa tsoro game da amurka don haka yana kira koriya ta arewa da ta jingine batunta na samar da makamin nukiliya da kuma duk wani abu da ka iya kawo ta da jijiyar wuya sai dai kuma ya jaddada manufar amurka na kare japan da kuma sauran ƙawayenta a yankin a zangon ƙarshe na rangadin da yake yin zai kai shi ƙasar china inda zai gana ko kuma inda ake sa ran zai gana da shugaban ƙasar shi jinping wasu 'yan fashi a teku a ƙasar somaliya sun saki wani jirgin dakon mai da matukansa su takwas 'yan ƙasar sri lanka ba tare da gitta kowane irin sharaɗi ba ko kuma karɓan kuɗin fansa sake waɗannan mutane ya biyo bayan wani buɗewa juna wata da aka yi tsakanin 'yan fashin da sojojin ruwa kafin daga bisani a shiga tattaunawa tsakanin sojojin ruwa da wasu dattawa da kuma 'yan fashin sai dai an jima wasu mutane biyu na garin habo da ke somali rauni wannan ya faru ne sa'ilin da sojojin ruwa suka buɗe wuta ga waɗanda suka saci mai a cikin wannan jirgi kuma suke kokarin tserewa shaidun gani da ido sun shaidawa sashen somaliya na murya amurka cewa sojojin ruwan somaliya da ke yankin puntland sun tsare wani karamin jirgin ruwa da suke da tabbacin cewa zai kawai 'yan fashin da ke rike da babban jirgin da matukarsa su goma sha uku abinci john street manajan kungiyar masu sa ido a harkokin fashi a teku ya shaida wa murya amurka cewa an yi wa barayin kawanya ne ba tare da ba su damar kubcewa ba kuma aka ba su zaɓin da ba su iya kauce masa wato kai dai su amince ko kuma su gane kuransu. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, rundunar mayakan ƙasa ta Najeriya ta ce wasu mayakan Boko Haram su aƙalla tara sun miƙa kai. Birgediya Janar Sani Usman Kuka sheka kakakin rundunar mayakan ƙasa na Najeriya ne ya bayyana haka ga Hassan Mai na kaina. akwai 'yan ta'adda na boko haram waɗanda suke a ƙauyen tambashe suka sami sojojinmu su ce su sun tuba saboda ba don komai ba sun gaji da wannan asa da suke saboda abin bai na masu komai su tara ne kuma sun zo sun sami sojojinmu da suke santare a kan hanyar gana. yanzu haka ana nan ana tantance su ana binciken su alhamdulillahi muna farin ciki da irin waɗannan abubuwa saboda dama wannan aƙida ta su ta boko haram ba wata aƙida ce ta kirki ba alhamdulillahi sun fara ganin haske wanda abu ne ya kamata su yi tuntuni. Suna ina ne a halin yanzu? Ya eh, kamar yadda na shaida ma cewar ana nan ana binciken su saboda yanayin tsaro ba zan haɗe ma suke ba amma ina tabbatar ma suna nan ana kula da su da ana kuma mutunta su a halin yanzu idan akwai su yan bokaron da suke jin kai wani sako zaka mika musu kamar yadda muka sha nanatawa akida ta ta'addanci na Boko Haram ba akida ba ce saboda wata akida ce ba ta san komai ba face banna da kashe rayukan jama'a kuma akida ce wadda ta yi wani tanadi da addinin musulunci ya yi kara tsaye saboda haka ba addini ba ne kawai wata kungiya ce waɗanda suke son abin duniya to bai kamata ba mutum ya kasance bi tsakani da Allah yake yi ya shiga wannan kungiya saboda haka waɗanda ma suke ciki kamata ya su ba a su duba. saboda akwai tanaji da hukuma ta yi yadda abin zai masu sauki saboda ko ba daɗe ko ba jima duk wanda yake ta'addanci na boko haram ko dai a kashe shi ya mutu a aikin banza a asara ko kuma a kama shi yadda za a gurfanar da shi gaban shari'a amma wani abu ne da ba zai dore ba ta'addanci. Idan ta Babbar jam'iyyar hamayya PDP a Najeriya ta gurfanar da Sanata Nelson Effion daga jihar Akwa Ibom gaban wata babbar kotu da ke Abuja tana neman alkali ya kwace kujerar Nelson saboda ya canza sheka zuwa jam'iyya mai mulki APC. ga ci gaban rahoton da nasiru adamu ya aiko mana kan wannan batu Wannan ya biyo bayan damuwa da shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Goswill Akpabio ya yi na nuna hakan ba zai yiwu ba don ba bangare a PDP bare a samu sauya sheka. APN ya dage jam'iyyar ai ta rabe gida biyu. PDP ta ci gaba da zargin APC da neman mai da Najeriya mai bin jam'iyya ɗaya don haka ta hana PDP ɗin ke baraka. Ga abinda da sakataren kwamitin rikon PDP Abdul Ningi ke cewa. Ɗaya daga cikin abin da yake wa jam'iyyar koma ba jam'iyya koma bayan faɗa shine wannan faɗan kuma mun tabbatar kan cewa akwai hannun baki a cikin faɗan. Amma dai muna roƙon Allah tun da ya fi ƙarfin kowa ya nuna 'yan uwanmu hanyar mu samu maslaha domin jama'iyya ta zauna dabda ginta ba zai yiwu ba kuma ba za mu yadda ba kuma ba zai yiwu a ce najeriya jama'iyya ɗaya ke mulkinta ba duk wanda yake mafarkin wannan ya yi wa kansa karya ba zai yiwu ba ba za a iya ba kuma ba za mu ga wani ranar a ce yau jama'a ɗaya ce ke najeriya ba wannan ba zai yiwu ba ina so ka tabbatar ka ji daga wuri na kuma muna da yawa masu irin wannan ra'ayin apc dai ta yi watsi da wannan zargi da nuna pdp ba wata barazana ba ce ga zaben 2019 mai malabu ni shine sakataren jam'iyyar apc na kasa. babu ma wani bukatan sai an raba jam'iyyar pdp ba a dunkule suka yi muka kada su ba so me ma zai sa sai mun raba su mu karbi wani ko kuma mu karbi wasu mutane suna sha'awar su ƙaura daga jam'iyyar pdp saboda halin da ta shiga ciki saboda abin kunya da suka yi tsawon shekaru da suka yi mulki mutane kuma suka ga yanzu ne aka samu sauyin da su ma ya kamata su zo su ba da su shugabancin muhammadu buhari shi ke tallata jam'iyyar apc ko a ina a najeriya zargin da ake muku shine kusan ku fi kwarewa ne ga harkar adawa a su kuma yin pdp sun yi gwamnati shekara goma sha shida don haka har yanzu kuke ganin kamar barazana ne gare ku in kun basu suna raye ai babu maganan barazana mutumin da yake da karfinsa yake kan karagan mulki ka da shi zaɓe wani barazana zai maka ba maganan barazana ba ma shakkan wani barazana daga gari ba ma ma wani tsoron cewar za su zama mana barazana babu barazana saboda mu idan akwai abin da muka sa a gaba shine mu kyautata rayuwar 'yan najeriya mu mai da mutuncin najeriya ta dawo daren kamar yadda take bayan nasarar lashe zaben gwamnan ondo da akaradalu na apc yayi apc ta ɗinke barakata ta rashin jituwa musamman ma da uban jam'iyyar bola tinubu ita kuwa pdp ga shugabanta alimadu sharif na mulki a helkwatar jam'iyyar wadata plaza bangaren makarfi na jiran hukuncin kotun koli kafin sanin mataki na gaba the major effort to take back the pdp and we want to tell all warring parties to shoot their sword shugaban kwamitin sulhun sa kai na pdp gwamna siriya ke dixon ke nuna kwarin gwiwar iya haɗe kan jam'iyyar ba tare da jiran hukuncin kotun karshe ba a nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya Yau Juma'a ake sa ran wani kwamiti a Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar zai fara aiki kan bukatar da gwamnatin kasar ta gabatar na neman a cire wasu mutane rigar kariya domin a gurfanar da su gaban shari'a. To ko su ne ne mutanen Ga Suleiman Muni Barma da amsa. 'yan majalisar rokoki Sidi Lamin da tsohon minista Lawali Shebu da takwaransa Usman Galadima su ne aka bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta nuna bukata ga majalisa ta cire masu rigar kariya don ba alkali dama ya saurare su akan laifuffukan da ake zargin kowanne daga cikinsu ya aikata a yayin gudanar da aiki ko wasu harkoki na ƙashin kansa saboda haka majalisar ta kafa waɗannan kwamitoci a ƙarƙashin sashe na 51 na kundin constitution in ji sa'idu dille kakakin 'yan majalisar pnds tarayya ɓangaren masu rinjaye guda an ce ana zargin shi da kaman traffic da drug gudan kuma biyu an ce su ministoci ne wanda ba su yi ba aikin su guda ana zargin shi da ko ya taba kudin mutane wasu an ce kuma ya yi cin hanci cikin wani al'amarin daukan eh, mutane aiki idan dai an ce akwai kuma masu laihuka a nan cikin majalisa ko kuwa wani wuri wanda suna da wata kariya kuma ya kasance da su 'yan majalisa su ne za su ba da dama a yi wannan bincike to majalisa ai ba za ta karewa ta hana ma aikin aikinta ba. 'Yan majalisa kimanin goma sha biyar ne da suka hada da na adawa da masu rinjaye ke kunshe cikin kowane kwamiti abin da ke fayyace haɗin kan da ke tsakaninsu a wannan aiki. Sai dai ɗan rajin kare demokradiyya Alhaji Salisu Amadu na yi wa wannan al'amari kallon taron a shashayi a watse. Dodo ne kurin dan abin da ya sa su yi sama da faɗi da ƙasa da faɗi da cutar al'umma na basu kan abubuwa da gida. Kamar ce mata rigar kariya, rigar dan ta 'yan siyasa. Farskoi mutane suna aiki da wannan abubuwan suna ta'asa suna cuta ƙasar nan. Yau an wayi gari talaka yadda ake cutar shi yau kukan zici kukan hili ba kukan da bai yi ba. To amma a cewar dan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar MNSD nasara Murtala Alhaji Mamuda za su yi aiki ba tare da saka son rai ba. Ya cancanta da irin laifin da mutum in laihi ne kama na ta'adda na kasa dole ka gani wanda idan yara ta akan mu wannan akwai kuma laihi da ya shahi kamar harkar siyasa kenan bana tsammani a yan majalisa na yanzu za a samu wannan raunin na a ce kawai din dai ana tare abokai ne a yi wannan wannan ba aiki bane na kasa ko mai kamata mu a ce dan majalisar dokoki a irin wannan abu kungiyoyin kwararren kula na ganin idan da gaske masu mulki ke shirin soma farautar masu laifuffuka to a fara daga sama manyan gaggan wanda ya kamata a kawo wa a huda musu gaga su muke jira ba wannan ba Allah wani amalika tun daga farzalar republika har zuwa minister har zuwa wani kananan yan majalisu wanda suka bana su ku su a hudu a kama a wannan juma'ar ne yan majalisar za su yi muhawara akan bukatar ta gwamnati kafin a kayyade lokacin da kwamitocin za su soma aiki wanda kuma ba za su fice kwanaki goma sha biyar ba domin gabatarwa zauren majalisa rahoton nazarin da suka aiwatar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar

tun da shi cewa yake wai ya taɓa soja ya zai saka wani uniform da ba na soja ba in ba in haka ne sai ya sauka bai bari a naɗa wanda shi yake ganin wannan riga na da mutunci kuma zai saka ta. ba a kan kan kaɗai suka yi wannan aiki ba hukumar tsaro ta fito da bayani ta ce ba shi da kima da daraja ta yaki sai a cikin wasu lauyoyi a kano kenan kan batun saka kayan sarki na shugaban hukumar kastam hamidu ali da kuma batun ibrahim maguna efcc za mu kawo muku cikakken wannan rahoto cikin shirin hantsi muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe ɗaya da minti goma sha takwas da yan kai a halin yanzu ga jimai ali da shirin mu na gaba babu mai hoji da Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ɗaya ga watan Disamba rana ce da aka ware domin nazarin cutar ƙanjamau ko kuma sida. To za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da ƙanjamau tun lokacin da aka tsayar da ɗaya ga watan Disamba domin jawo hankalin duniya ga masifar ƙanjamau kusan shekaru talatin da suka shige. Kusan dai shekaru talatin da suka shige duk ranar ɗaya ga watan Disamba rana ce da mukan ji rahotannin irin ɓarnar da ƙwayar cutar ƙanjamau mai karya garkuwar jiki take yi. kwayar cutar da ta kashe miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya galibi waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu cuta ce kuma da ta sa miliyoyin yara zama marayu da idan aka ce mutum ya harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau to tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne ga kuma yadda ake kyamar duk wanda ya harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau to amma sannu kan hankali an samu ci gaba wajen yaƙi da wannan cuta domin yanzu uwar da take fama da ƙanjamo za ta iya haihuwar jaririn da bai kamu da cutar ba har ma irin waɗannan matan suna rayuwa su reni 'ya'yansu da kansu an samu wayewar kai sosai akan wannan cuta domin akan yi gwaji kafin a yi aure wasu mutane kuma don raɗin kansu suna zuwa ana gwada su sai kuma gashi yanzu masana ilimin kimiyya suna maganar allurar rigakafi da kuma maganin warkar da wanda ya kamu da kanjamau. Yanzu haka ana gudanar da gwajin wani allurar rigakafin kanjamau a ƙasar Afirka ta kudu. To wai shin a ƙasashe irin su Najeriya wani irin ci gaba ko kuma nasara aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya ya zanta da Dr. Sani Aliyu, daraktan hukumar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice. Ga abin da Dr. Sani Aliyu ya ce. a hakika ana samun nasara duk da dai akwai aiki a gaban mu kam in ka duba shekaru biyar da suka wuce wayanda suke kamuwa da wannan cutar sun ragu da kusan kashi ashirin daga cikin ɗari a cikin shekara biyar dinnan da suka wuce a nan najeriya wayanda suke mutuwa daga cutar sun ragu da wurin kashi goma sha biyar a cikin ɗari so ba za a ce ba mu samu nasara ba tabbas mun samu nasara to amma akwai ragowar aiki saboda mun san wayansu ƙasashen duniya a nan afirka kamar south africa sun samu matukan nasara kuma gwamnatocinsu suna ƙoƙari sosai wajen kula da masu wannan cutar kuma mun san a nan najeriya gwamnatin najeriya ta karbi jihohi biyu daga wurin gwamnatin america Raba da abia yanzu gwamnatin tarayya ita take kula da masu wannan cutar amma duk da muna cikin matsalar rashin kuɗi za mu ci gaba da aiki da partners mu wato wayanda suke taimaka mana mu tabbatar cewar masu wannan cuta sun sha magani wayanda suke basu san suna da cutar ba an nemo su an ba su magani saboda cutar kanjamau yanzu ta daina kisa a duniya ta daina kisa Inda za ka sha magani za ka iya ci gaba da harkokinka ba ma wanda zai san kana da cutar kamata ya a ce kowa ya fito a gwada shi idan kana da cutar ya fi a ce ka san kana da cutar ka nemi magani ka sha ka ce za ka zauna ba ka san ka sani abin da muke son mu yi kenan. Dr. Sani Aliyu ya matsalar yadda cutar nan ke kama mata masu juna biyu wato daga wajen haihuwa kenan yadda suke samu daga wajen mazajen su. Eh to shi ma nan an samu an samu ci gaba sosai saboda ita wannan kwaya cutar wato virus da take cikin jini idan mace mai juna biyu ta sha maganin wannan cutar ba za ta iya zuwa ta shafi jaririn ba kuma an nuna daga gwaje-gwaje da yawa cewar tabbas wannan yana aiki shi yasa yanzu muke a akan duk macen da take da juna biyu a duba a ga tana da cutar nan dai tana da cutar za mu ba ta magani ta sha za mu ba ta magani ta sha yadda jaririn ba zai kama cutar ba kasashen duniya da yawa yanzu jariran sun daina kama cutar amma mu a najeriya har yanzu a cikin wayanda suke da wannan cutar mata masu juna biyu kashi talatin ne daga cikin 100 kawai suke shan magani ta ku ai akwai aiki gaba waɗanne yankuna ne akwai ana ba da matsalar kamar kwanaki ka ce abun ya karu kamar a yankunan karkara ya lamarin yake ne so ba wai akwai cutar da yawa bane a yankunan karkara matsalar da ake samu is eh, shine yawanci gwaje-gwajen da ake a birni ake ba a ƙauye ba eh, sabida zan baka misali um, idan aka duba yanzu a najeriya a cikin mutum biyar a najeriya mutum ɗaya ne ya taɓa gwajin ko yana da cutar ko bai da shi amma in ka je birni ka duba birni da ƙauye a ƙauye mutum ɗaya ne daga cikin hudu a birni mutum ɗaya ne daga cikin uku ka ku tabbas a yi yan birni an ce sun fi wayewa dama <laughs> to tabbas a nan ma um, yan birni sun fi sanin ko suna da cutar ko ba su da shi sida yanci yau ne shine sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda ka malam bai hudda ka boka bai hudda ka sida shine sarkin mayu in ya kama ka doktor bai hudda ka malam bai hudda ka boka bai hudda ka akwai wani alhaji nana kullum yana canza wal mata mata mata kamar yana sake wal riga kullum yana canza wal mata mata mata mata kamar yana sake wal wando kullum yana canza wal gabdi gabdi gabdi gabdi kamar yana sake takalmi na ce mashi alhaji dibo alhaji dai na hakan ga kala kaje ka ɗauko sida na ce mashi alhaji dibo alhaji dai na hakan ga kala ka ka ɗauko sida alhaji sai ya ce min yunwa ce asida talauci ne asida rishin kuɗi shi ne asida rishin kuɗi shi ne asida ta canjin gabdi yana ta canjin mata wata ranga alhaji kwance wata ranga alhaji kwance na ce mashi alhaji kakaha alhaji sai ya ce yi face mushe ji face mushe an kawo 'yan bori da su da 'yan buga goge da su da 'yan buga korai a'a a yanke bakaken kaji amma alhaji na nan kwance amma alhaji na nan kwance an ka yan bori an kawo bokaye bakal akuya an yanka ta amma alhaji na nan kwance amma alhaji na nan kwance an kawo malam malam ya ja yasin malam ya ja tabzi an yanke amma alhaji na nan kwance amma alhaji na nan kwance da doktor ya auna shi yace alhaji ya da husida shirin lafiya uwar jiki na jimmai aliyana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki da sau tari kwanaki ɗari na farko na shugaban amurka a zangon mulkinsa na farko manufofinsa na zama karbabu ga 'yan majalisar dokokin kasar wanda kusan dukkan abin da ya nema suke zamewa doka musamman a ce jam'iyyar shugaban kasar ita ce ke da rinjaye a majalisar kasar kamar yadda ake da shi a halin yanzu sai dai a wannan karin labarin ya sha bamban da lokutan baya domin yanzu ana cikin watanni biyu na farko da kaddamar da gwamnatin donald trump amma rikicin safe daban na rana daban kakakin fadar white house sean spicer ya tabbatar cewa gwamnatin shugaba donald trump za ta ɗauka ƙarar wato hukuncin da wasu alkalai biyu suka yanke game da hana umarnin da shugaban ya bayar na hana wasu 'yan kasashe shidda waɗanda galibin su musulmai ne shigowa amurka a taron manema labarai da aka saba yi a kowace sati a fadar ta white house spicer ya bayyana wannan dakatarwar da alkalai suka yi a matsayin batun kawai kana ya bayyana aniyar ta fadar white house na ɗaukar ƙara To madalla a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin safe sacen da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a wadda ta ni gabatar da shirin da Chubahiro da ne da kula da hakin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniyar Daryl Smith da ya rika masa a nan nisa sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.